الله تعالى وبركاته بركة مرة سادواء وأن رانا البركة رانا تأشرين دبقوي جوات هدو شكرا تادو إلى قريه أدى ربعين دهدو هجرا من الله صلى الله عليه وآله وسلم <clears throat> دقر مكة المكرمة zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya أشرين da 22 شاء شكرا تادو shekara أشرين 2022 miladiya domin ci gaba da karatun wannan <clears throat> littafi mai albarka littafin bulugul maram min adillatul ahkam na babban malami al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala wanda idan ba a mance ba satin da ya gabata mun tuke ne karshen <clears throat> hadisin abu juhaifa radiyallahu ta'ala anhu a yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi hadisin abu mahzura a cikin wannan masallaci na shek abubakar mahmudu a masallacin da ke karkashin makarantar nurul islam wanda ke cikin wanda ke cikin yanguwan yan tufa ne cikin garin kaduna state muna roƙon allah subhanahu ya sa abinda za mu faɗa albarka kuma ya sa ya zama na karɓe gare shi abinda za mu yi kuskure muna roƙon sai ya gafarta mana الإمام الحافظ بن حجر الأفسراني رحمة الله تعالى عليه يكتب عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعجبه صوته علمه الأذان أبو محذورة ألا قرى مسيدة ياتي للي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياجي كتاوان صوت الصا واتو صوت الصا يا برجي صا fa'allamahu al'adana sai ya koyar da shi kiran sallah a rawahu ibn kuzaima wannan hadisin ya kawo shi a takaice <clears throat> wanda kissan abu mahzura ya gabata a karatukan da muka yi a baya a cewa abu wata ran ya fita da shi da wasu abokanai nasa suka je wato hunain a lokacin da suka je hunain sai suka ji ana kiran sallah da suka ji ana kiran sallah su suka kama yi wa musulmai izgilanci a wannan lokacin to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ji labarin haka sai ya ce duka a zo da su a lokacin da aka zo da su wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ce kowane cikinsu ya kira sallah dan su tara a lokacin da suka kira sallah ga baki ɗaya abu mahzura sai yake cewa shine kuma karshen wato wanda ya kira sallah yana kiran sallah <clears throat> sai annabi ya ji yana da kyakkyawan sauti sautinsa sai ya burge annabi sallallahu alaihi wa alihi a lokacin sai annabi ya koyar da shi kiran sallah da ya koyar da shi kiran sallah kuma sai ya ce dinga wato ya shiga harami masallacin harami na makka kenan shi abu mahazura nan ne ya kasance yana kiran sallah sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya dinga kiran sallah wato a nan cikin masallacin harami na makkatul mukarrama kamar yadda abu mahazuran da kansa yake faɗa yake cewa ya koyar da ni kalmomi na kiran sallah sai na kasance ina kiran sallan farko na sallah subahi haka ruwaya ta cikin sanarwar Masa'i da kuma sanarwar abi dawud to a lokacin da wannan shine mafarin da wannan sahabi abu mahadura, wato ya fara kiran sallah saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ji sa yana da kyakkyawan sauti to shi yasa yana da kyakkyawan murya shi yasa annabi ya umarce shi wato ya dinga kiran sallah shi yasa karkashin wannan malamai suka yi bayanin cewa duk wanda zai dinga kiran sallah ya kamata ya kasance yana da babban murya kuma yana da kyakkyawan sauti wanda idan ya kira sallah mutanen da suke nesa su ma za su yi kiran sallar haka kuma yana da babban murya yana da kyakkyawan sauti wanda sautinsa idan mutane suka ji za su ji ya burge su to saboda haka wannan abu mahaduran Allah subhanahu wata'ala ya so su ya so shi da alheri wanda har suka je wannan wurin Hunain wanda mun yi bayani tsakaninta da wato harami ko cikin maka kimanin <clears throat> wato mita nawa ne ko kilomita nawa ne wannan duka mun yi bayani a karatuttukan da suka gabata to da Allah ya nufe shi da alheri annabi ya dauke shi ya zamana wato mai kiran sallah kuma ya karbi wato musulunci ya karbi musulunci kuma annabi ya koya masa kiran sallah sannan bayan haka aka sa shi ya dinga kiran sallan ina wato masallacin harami na makitul mukarrama to kun ga wannan gabaki daya yana nuna cewa lalle wannan sahabi abu mahdura Allah ya rufe shi da shiriya ne da kuma samun alkhairi wato shiga cikin waɗanda za su samu falarin kiran sallah wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana bayanin a ranar tashin alkiyama wanda zai ta kowa dogon wuya shine mai kiran sallah to kun ga wannan yake nuna mana wato kiran sallah <clears throat> yana da muhimmanci sosai a cewa atwalun nasa a nakan yawmar kiyama shine mai kiran sallah to kun ga <clears throat> malamai suka yi babu suka ce idan ya kasance mai kiran sallah saboda kusan babu wani dalili a shari'ace wanda ya zo ya yi bayanin lada na limami a ce ga limami an ce ga ladansa ko kimanin wato falalarsa zan ce fifikonsa a sauran masu sallah malamai suke cewa babu wani dalili akan haka sai dai kiyasi amma shi kuma mai kiran sallah an samu hadisai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda sai bayanin falalansa cewa duk mai kiran sallah zai zo ranar tashi a kiyama ya fi kowa dogon wuya a gidan aljanna sai ba da suka ce to idan haka ne idan har shi limami yana da wannan falalan to kun ga shi a asori mai kiran sallah kai ladani yana da wannan falalan to shi limami shi ya fi cancanta ya samu abin da ya fi wannan kenan to kiyasin da malamai suka kenan suka suka ce to shi ma mai kiran sallan yana da falalan lada wanda ya fi wato sauran mutane wanda su ba ba jan sallah suke ba ina fata an gane amma a ce ga wani dalili karara ko wani hadisi karara kamar yadda aka samu ga ladani to a limamin gaskiya ba, ina fata ana tare da ni to saboda haka wanda yake kiran sallah ba abin raina shi bane a cewa kamar to bai da wani muhimmanci la yana da muhimmanci sosai kuma yana da falala tun da an samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi bayanin cewa zai zo ranar tashi alkiyama a cikin aljanna ya fi kowa dogon wuya to saboda haka hadisi na gaba shine na Jabir bin Samura al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi yake cewa an Jabir bin Samura an karbo daga Jabir dan Samurata qala yati sallaitu ma'a an sallallahu alayhi wa alihi wa sallam <clears throat> nayi sallah tare da annabi tsira da aminta Allah tabbata gare shi al-Eidain wato sallan idodi guda biyu idan ka ce Eidain karamar sallah da babban sallah kenan wato wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Jabir yake cewa yayi sallan idi guda biyu tare da annabi karaman iri da babban iri ghaira marrati ba so ɗaya ba wala marrataini ba so biyu ba wato ya sallaci salloli na idi da yawa tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma aka zo ana yin salla idan annabi ya zo yin sallar idi sawon karamar idi ko babban idi ba a bugai da azanin wala iqamatin ba a kiran sallah kuma ba a ne ba a iqama wannan hadisin al muslim ya fi da shi a cikin babban littafi nasa wato al-jami'u sahih nasa to saboda haka wannan hadisi na jabi yana nuna mana cewa idan an zo sallan idi ba a kira ma idi wato a kiran sallah kuma ba a ta da ikama a sallar idi karamar sallah ko babbar sallah ina fata wato wannan shine abinda wannan hadisi ya nuna mana wa nahwahu haka an samu kusankwacin wato wannan hadisin fil muttafaq alaihi a cikin hadisin da al-Imam bukhari da Muslim suka ittifaqi wajen da shi an ibn Abbas daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma Allah ya kara musu yadda wa ghairihi da waninsa Abdullahi ibn abbas wato da shi da mahaifinsa wato abbas ibn muttalib shi yasa ake cewa radiyallahu anhuma sai da babban sa wato ya kasance yana ɗaya daga cikin manyan jigajigar sabon manzo Allah a mahaifinsa kai zan ce ya kasance yana ɗaya daga cikin manyan jigajigar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa ake cewa anhuma kamar yadda muka sha bayani asalin lafazin hadisin shine annabi Abbas wa ghairihi inna shine uh, annabi Abbas wa an Jabir ibn Abdullah al-Ansari qala sun ce lam yakun yu'adhdhar yawm al-fitr wa la yawm al-adha wannan shine lafazin asalin hadisin wanda a karɓo daga abdullahi ibn Abbas da Jabir ibn Abdullah suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin sa bai kasance yana kiran ana kiran sallah da sallan ƙaramin sallah ba ko babban sallah wato idan aka zo to ana farawa ne da me wato sallah mubasharatan direct ba tare da an yi mai ba wato an kira sallah ko an yi ikama ba ina fata ana tare da ni tayyib amma ya yan uwa <clears throat> ruya khilaf hada an an abdullah ibn zubair wa muawiya wa umar ibn abdul aziz qiyasan منهم للعيدين على الجمعه wa huwa qiyasun ghayru sahihin kamar yadda wasu malamai suka ce bal fa'ala fi'lu zalika bid'a ah wato ya uwa an samu daga Abdullahi ibn Zubair kowa ya san waye Abdullahi ibn Zubair yana ɗaya daga cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sannan da Muawiya haka Muawiya kowa ya san waye Muawiya ibn Abi Sufyan da kuma na shine Umar ibn Abdulaziz waɗannan magabatan zigazigan guda uku sabai da tabi'an nan da kuma <clears throat> wato su an ruwaito da gare su a suna ganin cewa yana halarta a kirawa karamar sallah da babban sallah wato a masu kiran sallah suna ganin haka suna ganin kiran sallah da da karamar sallah da babban sallah wannan arwaito daga abdullahi ibn zubair da muawiya da umar ibn abdul aka ce menene dalilin ku bayan babu wani dalili a cikin alkurani ko sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai suka ce kiyasi da ni wato da sallar juma'a sai suka ce ai sallar juma'a ita ba ta cikin hamsu salawat na alfarida wato ba ta cikin salloli guda biyar farallan to tun da ba ta cikin guda biyar wato ba ta cikin asubahi ko azhar ko la'asar ko magriba ko isha'i to kuma ana kira mata sallah ana da sallah ana mata iqama to ya cancanta su ma idodi a yi masu ne a kira masa sallah wannan shine ra'ayin abdullahi ibn zubai da muawiya da umar ibn ah, abdulaziz to amma jamhur malamai suka ce wannan kiyasin da suka kiyasi ne wannan kiyasin batil wato babu wajen shaba a ciki a cikin wato abinda suka kamanta da sallar juma'a ta bangaren fuskoki da dama ina fata ana tare da ni to saboda haka suka ce jamhur malamai suka ce a takaice sallar a shi inganci sallar idi sawa'un karamar sallah ne ko babbar sallah ba za a tara ikama ba kuma ba za a kira musu sallah ba wato idan aka zo za a fara da kabbar bari ne bayan an yi kabbar bari kamar yadda kuka sani sannan sai a yi hudu ba bayan wato an yi sallah ɗin an yi kabbar bari an yi sallah bayan an gama yin sallah sannan sai a yi hudu ba wannan shine zance mafi inganci amma magana a tsara ikama ko a kira sallah wannan zance ne wanda yake wato baya da ƙarfi to saboda haka <clears throat> malamai suka fidda fa'idodi ƙarƙashin wannan hadisin da muka karanta shine wato ba a shar'anta kiran sallah ga wato ƙaramar sallah da babban sallah haka ikama wannan kusan ijima'i ne da aka ne aka ruwaito wato daga magabata amma wasu daga cikin magabata suna ganin idan sallan kusufi ne idan aka ce sallan kusufi shine shafewan me wato shafewan rana an gane ko idan shafewan rana ne wato yana halatta a ce as-salatu jami'atun jami'atu salatu shi ma wannan lafazin shi ne abin da aka roito daga magabata a shiga masallaci a rike fika sai a dinga cewa as jami'atun as jami'atun as jami'atun mutane suna jin wannan ai tun kafin su ji su karan kansu za su game gari yayi yayi duhu sosai kuma gashi cikin rana ne kun ga duwanda ya ga gari yayi duhu hankalinsa wato a tashe ki tunda wani <laughs> yar zai tsammani ko tashin alkiyama ne ta zo ko ba haka ba ko mutane yanzu gaba daya ba sa son mutuwa ballantana a ce <laughs> a ce tashin alkiyama to saboda haka wannan lafazin a salatu jami'atun shine lafazin da ya inganta wato daga cikin magabata ina fata wa bai to amma hatta salatul kusufa a gaskiya ita ma ba a kira mata sallah wannan dai lafazin shine abinda malamai suka ce wato ya inganta wanda za a iya faɗa babu laifi a kai fa'ida na gaba da malamai suka fidda shine al'azan min khasa'is al-fara'id duna an-nawafil wato kiran sallah wannan ana yin sani ga salloli na farillai amma salloli na sunno na nafilfili na sunnoni wato ba a kira masu sallah wannan shine ya ƴan uwa zance mafi inganci hadisi na gaba shine hadisin Abu Qatada radiyallahu ta'ala anu Allah ya kara masa yadda fil hadisi wato asalin kissan tana da tsawo sosai wadda kisan ta zo a cikin sahih Muslim haka ta zo a cikin sunan Abi Dawud da dai sauran littattafai na magabata wannan kissan amma al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya kawo wani bangare ne na labarin kissan amma za mu yi bayanin wato labarin a takaice insha Allah ta'ala fil hadisi tawil a dogon hadisin nan fi naumihim wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bacci ya rinjaye shi da shi da sahabbansa shine fi naumihim an salati akan sallah ita wannan sallah ita ce sallah ta asubahi ta alfijir kuma azzana bilal a lokacin sai bilal ya kira sallah بان بلال يا كرا صلى فصلى النبي صلى الله عليه واله وسلم وانا عرفها تاتي في النتاق الموطا ما يازم فطي النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلى بان ويا كرا صلى بلال فصلى النبي صلى الله عليه واله وسلم سي النبي قرار ان الله ثبت اغريشيا يصلى وفي وصحبه صلى بان بلال يا كرا صلى كما يصنع كل يوم كما يد اكثر انا اي كل يوم cewa idan bilal ya kira sallah ko wani daga cikin sahabbai cikin waɗanda suke kira wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sallah a lokacinsa sai annabi ya tashi ya yi wa sahabbai sallah shine kama yusna kullu yawmin kamar yadda ake aikatawa kowane lokaci kamar yadda annabi ya saba yana yi wa sahabbansa wannan hadisi rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito haka an rawaito kusan wannan hadisi a cikin sunan abi dawud asalin isan <clears throat> ya'yan uwa shine annabi sallallahu alaihi wa sallam sun kasance suna dawowa daga tafiya wannan tafiyan kuma shine sun kasance suna dawowa daga khaibar shine abinda malamai suka ce a lokacin da suke dawowa daga khaibar a lokacin sai ya kasance wato kafin su shigo kaibar wannan sunan wato ganuwa ne an gane ganuwa wadda suke gefen madina tana tsakanin madina da kasan sham idan aka ce kasan sham ita ce syria a wannan ganuwa a cikinta akwai ko ana ga aikowa san ganuwa ko wanda da mutanen da suke kariya da ita zagayewa saboda yaƙi kariya daga yaƙi ina ga har kano akwai wani wajajen garan kaya akwai abin nan akwai ta yar karama haka wadda ake cewa a tarihi da nan ake ɓoyewa idan ana yaƙi haka kashin haka na a zariya ma akwai katsina ma akwai ko masha Allah eh. to wannan ganuwa ita ce ake kira ana kiranta alhassun to a cikin wannan ganuwar akwai wasu ƙauyuka wannan ƙauyukan wato su ake wurin ake kiransu haiba Khaibar kuma asalin sunan mutum ne Khaibar ibn qayna wanda tsakaninta da madinatul madinatul munawwara kamar burdi burdi wato takwas ne wanda an bude khaibar a shekara ta bakwai wato hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma a wannan lokacin ne wasu daga cikin sahabbai suka samu suka koshi kamar yadda suke faɗa wasu tun da suke ba su taɓa cin abinci sun koshi ba har sai da aka buɗe khaibar a lokacin da aka buɗe khaybar wato aka ci garin da yaƙi wato aka bi aka rinjaye su ne wanda aka kori yahuda da sauran suka bar garin suka bar su da bino da arzikinsu da yawa a lokacin sahabbai suka samu wannan wato kayayyakin wato da su yahuda suka bar garin suka tsere suka bari ina fata wazo a lokacin ne sahabai har suke samu suka suna ci suna koshi amma kafin lokacin wato a buɗe khaibar khaibar ta dawo ƙarƙashin musulmai wato a hakika ya yan uwa wasu sabai ba su taɓa ƙoshi ba a rayuwarsu kamar yadda kuka sani lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi da sabai sun kasance suna rayuwa mafi yawanci da abubuwa guda biyu daga ruwa sai da biyu daga ruwa sai da biyu wannan shine abincin da sabai suka rayu a kai da annabi sallallahu alaihi wa sallam shine malana illal aswadain ma lana illa al-aswaidain ba su da wani abincin da ya wuce wato kullum wato dabino da ruwa ranaku ɗaya ne zaka ga an zo an haka wuta a cikin gida wai za a yi girka wani abinci to lokacin da aka yi a yaƙi a shekara ta bakwai da aka buɗe khaibar wato aka ta wannan gari ya dawo ƙarƙashin musulmai lokacin sai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka samu abinci suka samu yalwata na arziki da kuma abinci da abin sha suka yi ta ci suna ci suna koshi shi yasa sabai musulman ce da khaibar ba da dama suke cewa ba mu taɓa koshi ba sai da aka buɗe khaibar to lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana dawowa da khaibar sai kafin su shigo madina sai dare yayi da dare yayi to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance cikin al'adunsa idan yana tafiya ya ga dare ya yi can ƙarshen asuba yana kwantawa sai ya ɗan huta ta yadda zai tashi ya ibada sosai to lokacin da suka kwanta a lokacin da su kwanta a riwayar da saukin sunan abi dawo sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ma wannan sahabi abu qatada da kai da su wani ne kuke tare da mu sai abu da. ya ce akwai mutum ne akwai mutum biyu akwai mutum uku kunga mutum uku ga eh, mutum biyu mutum ɗaya mutum biyu mutum uku mutum nawa kenan biyar kenan ya ce akwai wasu wani mutum ɗaya ya zo can ya ce ga wasu mutum biyu can ya ce ga mutum uku kun ga biyar kenan ko eh, har da shi ba eh, har da shi shida kenan na <laughs> na sahai haka ne da shi shida tare da annabi sun zama sunawa kenan su bakwai to shine sai suka sai ya faɗa ma annabi adadin su bakwai sai annabi ya ce to siya da zango a nan su kwanta sai annabi ya ce to idan lokacin sallah asubahi shi yi, su sanar su tashi su kira sallah sai su sanar da shi a lokacin a wata riwaya sai ya ce wa bilal cewa ka kiyaye mana lokacin asuwa idan yayi suka kira mana sallah shi shikenan da suka kwanta sai bacci ya rinjaye su su ne ba su tashi ba har sai da rana ta fito har sai da rana ta fito da zafin rana ita ta da su lokacin da suka tashi suka ga rana ta fito sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce su tashi su bar wannan wurin a wata riwaya ya ce saboda wannan wurin akwai shedan a shedanai a cikin su a cikin wannan wurin sai suka tashi suka matsa su suka gaske alwala bayan sun yi alwala sai suka yi mai aka kira sallah bayan an kira sallah sai a bilal ya kira sallah da bilal ya kira sallah sai suka alwala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dawo sallah ya musu sallah to kun ji asalin wato yadda kissan take shi yasa a hadisin sun ma'azzana bilal sannan bilal wato ya kira sallah sai annabi ya masu sallah ya ja su sallah a wata riwaya annabi ya ce ma bilal kai na cika kiyaye mana sallah suwaye ta ya aka ke bacci sai bilal ya ce ni ma wallahi abin da ya rinjaye ku shi ya rinjaye ban sani ba kawai na tsaya ina gado ku a lokacin sallah suwaye kawai ban san lokacin da <laughs> da bacci ya fashe ni ba ina fata an gane da wannan hadisin ne ya'yan uwa wasu malamai suka yi istinbaɗin cewa idan mutane suna tafiya sai suka yada zango to idan za su yi sallah ana so ɗaya da cikin su yayi ne wato ya kira sallah idan ya kira sallah sannan sai a tare kama a yi sallah da wannan hadisin wasu malamai wato suka yi ne suka kafa hujja wanda suka kafa hujja da wannan shine suna ganin shi kiran sallar nan wato ana yin sa ne domin a nuna shigar lokaci da kuma kiran mutane tun da yayin da za su sallar nan ko ba kowa wato ba maki akwai mutane da ba sa gani za su yi mai za su halarci wannan sallah? sannan da wannan hadithin ne wasu malamai suka kafa hujja shine idan mutane suna da yawa sai sallah ta kubuce musu ko suka mance ba sai sallah a zahar ba idan suka zo ramuwan wannan sallar wasu malamai suna ganin ita ma za su kira mata sallah ina fata wa kuma musamman wanda suke kafa hujja akan cewa shi kiran sallah ana yin sa ba wai domin nuna cewa lokaci ya shiga bane ko kuma kiran jama'a ana yin kiran sallah ne domin sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi suka ce saboda haka ko da mutane sallah ta wuce masu inda za su rama wannan sallan dole ne sai sun yi me sun kira mata sallah wannan sabani ne na malamai da suka yi shin wato kiran sallah ana yin sa domin nuna lokaci yayi ne na sallah ko ko a ana yin kiran sallah ne domin a kira mutane su zo wato su halarci wannan sallah to dai wannan duka maganganun guda biyu an yi saɓani amma jamhurin malamin ya yan uwa shine sun ce bi mashru'iyyati al-adhan lil fa'ita huwa al qadim shafi'i wato suna ganin idan mutane suna da yawa din ko a tafiya ne ko makamancin haka sallah su kubuce masu in za su yi wannan sallah abin ya fi dacewa su kira mata sallah haka kuma su ma matafiya abin da ya fi dacewa wato su kira mata sallah wannan shine abin da dama suke gani amma wanda suke ganin ba a kira ma idan sallah ta kubuce ma mutum ba dole sai an kira mata sallah ba a an yi kiran sallah kawai za a yi wannan sallah mai tsoranta sun tafa hujja da hadisin da ya zo cikin sahihaini lokacin da wato kafirai suka shagaltar da annabi da sahabbansa ba su yi sallar la'asar ba har sai da ne rana ta fada ko ta kusa faduwa ina fata an gane kamar yadda hadisin ya zo shagaluna an salatul wusta wa hiya salatul al'asr hatta kadat ash-shams an taghruba sai suka kafa hujja cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wannan sallah na sallaci la'asar wato ba a kira mata sallah ba ina fata an gane annabi kawai ya yi ta da sahabbanka. to wannan dai kowane tawaga daga cikin wato magabata suna da dalilin da suka kafa To amma ya yan uwa a kira sallah babu laifi idan mutum aka kira sallah sai kasance an fita daga cikin saɓanin malamai musamman idan halin tafiya ne amma kuma idan ya kasance haka kuma ko idan mutane suna da yawa iya suna tafiyan ne sai sallah ta kubuce musu amma idan ya kasance wato ba a halin tafiya bane mutum ɗaya ne yanzu sallah ta kubuce masa ba zai zo ya ce wato zai kira ma zai kira sallah ba zai rama wannan sallah ba zai taɓa yiwa ba ina fatawa da wannan ba samu wannan zance ba daga cikin wato magabata ma'abuta ilimi to saboda haka a wannan hadisi suka fidda mashru'iyyar da azal salatul fa'ita bi nawmi idan ya kasance sallar da ta gabata wato a sallar ne ta ya kasance ta kowace ma mutane da yawa saboda bacci kamar yadda ya faru da annabi sallallahu alaihi wa da shi da sahabbansa to a nan za a iya kira mata sallah babu laifi akan haka da wannan ne wasu kiyasi ga wanda waɗanda suka mance ba su sallah ba suna da yawa ƙila a halin tafiya su ma wato za su kira mata salla shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha duk wanda ya mance wato bai yi sallah ba ko kuma bacci ya rinjaye shi bai yi salla ba to duk lokacin da ya tashi daga wannan baccin ko ya tuna to dole sai yayi ne sai yayi wannan sallah sai dai ya uwa wannan mantuwa da bacci din nan mun yi bayani ba alal islam ba ne idan ya kasance mutum ya san da cewa lokacin sallah yayi yayi amma kuma bai sallah ba ya shan taɓe da gangan ya je ya tabbaci to wannan har lokacin lalurinta da misali ya fita mun yi bayanin cewa ko da ya yi wannan sallar jamhurin sabai mai suka ce wannan sallan wato sai an mai azaba a kan barin wargi da ya yi har wannan sallan lokacinsa na muktari da na laluri ya fita ina fata an gane haka kuma wanda ya mance da gangan wato ba wai yana cikin gari ba ya taɓa yi a ce yanzu wanda yake rayuwa in dai ba cikin daji yake shi kadai ba bai da agogo a ce in yana cikin gari ne a ce har ya mance wa sallan a zahar ta yi wa sani ba da ƙila idan kurma ne baya ji amma in dai ba kurma ba ne sai dole idan lokacin sallah ya bi inda ke zai bi ne zai bi kiran sallah tun da yanzu masallatai wato sun watsa ko'ina kuma wannan kiran sallah ana yin sa a dukkan masallatai saboda haka mantuwa wannan shi ma ba itlaq ba ne kada wani ya kafa hujja da wannan hadisin ya je ya barin sallah ya ce ai ya mance ne ko kuma ai bacci ya fashe shi idan mutum ya yi bacci wato bacci ne wanda kowa ya san wannan lokacin lokaci ne na bacci amma sai bai tashi ba har lokacin sallah ya fita to shi ake magana yana farka sai ya yi sai ya yi wannan sallah amma idan lokaci ya yi kuma ya kwanta har lokacin muftarinta da garuri ya fita to wannan a gaskiya a hukuncin da muka yi bayani a karatukan da suka gabata su ne za su hau kansa hadisi na gaba shi ne na jabi walahu haka kuma an karbo da hadisi daga al-imamu muslim wato al muslim ya rawaito wannan hadisin a cikin al-jami' sahih nasa daga jabir radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yadda annan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalle annabi ila da aminci Allah su tabbata a gare shi atal muzdalifa ya zo muzdalifa fa salla biha al-maghriba wal isha sai yayi sallan maghriba da isha'i a muzdalifa a lokaci ɗaya kenan bi azanin wahid da kiran sallah ɗaya wa ni da kuma wato ikamomi guda biyu ina fatan wannan wanda suka ji aikin hajji a lati wannan sananne ne a gare ko ba haka ba ga dukkan wanda suka ji aikin hajji abin da hadisi yake nufi shine daga arafa tunda idan aka fito daga arafa ina ake tafiya ana tafiya muzdalifa mubasharatan ire-iren wannan hadisai wanda suka ji aikin hajji wato sun ci gane su ina fata wadu sai sa wani malamin wataran ya ce ga shi da ya riƙe yana koyarwa amma da ya ji aikin hadisai ce diyamanci ma shi hadisai da ya karanta a duniya <laughs> ya ce gaba ɗaya mace ma ina karatun da ya da hadisai da alkur'ani gaba ɗaya gaba ɗaya komai rikirkice mai yayi saboda idan mutum ba ya taɓa zuwa aikin hajji ba ko umra diyan da zai karanta a littafi idan zuwan farko ne gaskiya sai ya ga abubuwan sun ci kurkuɗe masa yana buƙatar wanda zai irshadinsa idan kuma mutum ya saba zuwa aikin hajji ko umara wasu abubuwan ma ko bai karanta a hadisi ba ko a aya ya san su ya san saboda practical ya yi sa aikata ne a fitabe wato amal to saboda haka idan aka taho daga arafa ana zuwa muzdalifa to annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya zo muzdalifa a lokacin ya jinkirta wato sallan magariba ne sai ya haɗa ta da me tun ma ana zuwa muzalifa lokacin da za a zuwa muzalifa lokacin magariba ya ne wato kusan ya ne ya wuce ana lokaci ne ana zuwa muzalifa kusan lokacin sallar isha musamman da da babu abun hawa da sauransu a ƙasa ake tafiya ga cinkoso kuma to lokacin da ya zo da zai kuma abin nan yadda ake ana sallatar su ne a lokaci daya ana yin magariba ana gamawa sai a kawo sallar isha'i to ana masu kiran sallah ɗaya ne sai a yi ikama wato guda biyu wannan gaskiya shi ne zance mafi inganci wannan ra'ayin shi ne abin da ya fi ƙarfi to amma za mu ji wani hadisin yanzu wanda ba aka sun haka walau haka alimawa musulun ya fidda wannan hadisin a cikin aljami'ar sahih nasa daga abdullahi ibn umar shine ali ibn umar daga abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara musu yadda جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوقت اللي يفتون عرفة يزوم الزرفة لوقت اللي زي حق سلم مغربة لإشائي ya haɗa su ne da iƙama guda ɗaya wato da aka da ya iƙamar sallar magriba da ya zo sallar isha'i kawai tabbarawa ya yi bai mata iƙama ba kuma wannan yake nuna mana ba a kira ma matsalolin guda biyu abin nan babu kiran sallah kenan sun ba ba ba mace kiran sallah ba wasa da abu dawud sai abu dawud amma ya yi ƙarin bayani akan ya ƙara tafsil a riwayar muslim ikaman da aka ce amma da kulli salati kowace sallah an mata ikama ake nufi Wafi fi lahu a wata riwayata abu dawud wa lam yunadu fi wahidin minhuma amma ba fa yunadu din nan lam wato ba a kira sallah ba a tsaye daga cikinsu. su kawai annabi sallallahu alaihi wa sallam Abdullah ibn Umar yake cewa yana zuwa muzdalifa ya sallaci sallolin nan guda biyu in muka haɗa riwayoyin guda biyu muslim da abu da awo da ikama guda biyu amma ba tare da ni ba ba tare da kiran sallah ba mun sami riwaya ta nawa kenan ta biyu kenan <clears throat> riwaya ta uku a al'imamu ibn hajar bai ambace ta ba amma ta zo a cikin sahihul bukhari daga abdullahi ibn mas'udin radiyallahu ta'ala an Allah ya kara masa yadda. cewa annahu salla bil muzdalifa al maghrib bi adhan wa iqamati wal isha bi adhan wa iqamati wa qala ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaf'aluhu Abdullah ibn Abba Mas'ud shi lokacin da ya aikin haji hadisin ya zo sahih al-Bukhari da ya bar Arafa ya zo Muzdalifa yana zuwa Muzdalifa sai yayi yayi ma magriba yasa aka aka kira sallah wato Eh, ga sallar magriba sannan kuma aka tada masa sallah aka yi ikama da ya gama zai yi sallar da sha'i kuma aka ƙara kiran sallah kuma aka masa ikama to kun ga mun samu hadisai guda abu kowane daban-daban na farko an haɗa sallolin guda biyu aka masa kiran sallah guda ɗaya amma da ikama guda nawa guda biyu na biyu ikamomi guda biyu amma babu kiran sallah na uku ikamomi guda biyu kuma kiran sallah guda na guda biyu to wannan malamai suka ce a me wannan littafin da su al'imamu sana'ani da sauransu da masu sharhin bulugul maram na ibana suka ce akwai ka'ida ta usul fiqh al-muthbit muqaddam ala nafi idan muka lura za mu ga hadisin jabir ya tabbatar da kiran sallah ko ba haka ba amma hadisi na biyu bai tabbatar da kiran sallah ba to hadisin bai tabbatar da kiran sallah shi za mu gabatar a kan hadisi na biyu wanda ya ne ya kura kiran sallah sai wasu mai suka ce idan za a yi amfani da wannan ka'ida ai hadisi abla ibn mas'udin shi ya tabbatar da abubuwa guda biyu tunda ya tabbatar da abubuwa guda biyu shi ne musulmi sai a yi amfani da shi shi hadisin farko dinnan da muka karanta bai tabbatar da kiran sallah a sallan mai ba a sallar sha'i ba cewa kiran sallah ɗaya ne sai kasance al-musbit wanda fi tabbata a nan shine hadisin ibn mas'ud shine musbit ɗin da wato ya tabbatar da ikamomi guda biyu kuma ya tabbatar da kiran sallah guda biyu saboda haka shi ne ya fi isbati a kan dukkan hadisan da suka gabata tun da hadisan farko bai tabbatar da kiran sallah biyu ba ɗaya ne ya tabbatar na biyu kuma ma gaba ɗaya bai tabbatar da kiran sallah ba a sallolin guda biyu amma dai ya yan uwa zancen da malamai suka rinjayar shine zancen farko gaskiya kamar yadda muka yi bayani kuma hujjaj kuro ka je aikin hajji ina ga duka da ya je aikin hajji ina ga haka ake ko ba haka ba saboda haka har yau shi yasa za ku ga wannan aikin hajji shi ake yi to saboda haka na eh har sallah arafa shi ma duka da same to kun ga har ta sallah a zahar da la'asar duka a shi ma dukan abin da ake yi kenan ina fata an gani to saboda haka ko da wata ran an ga wani <laughs> ya zo ya yi kiran sallah ya hujjar ko ya yi kiran sallah da ikama biyu bai gamata a mai ba <laughs> a masa inkari ba tun daga hadisin wani bukhari na idan yana da abin da ya dogara idan ko aka ga wani ya zo ma ya ƙi duka guda biyu din eh, ya ƙi kiran sallah a salloli guda biyu din kamar yadda shi wa ya yi wannan abdullahi ibn umar wanda shi ma yana da abin da ya dogara da shi to sai dai malamai sun shirin jayar gaskiya da ra'ayin farko wanda muka yi bayani to shi yasa a duk da yanzu ma in yaji zai bar tsammanin za a bashi tun da akwai askarawa da sauransu kuma da wahala suna tsanantawa wani ba zai zo ya faɗa ma abin da ila za a yi ba eh, ko ba haka ba ba wannan hukuncin khas ne ga ga aikin hajji eh, khas ne ga aikin hajji amma idan ba ba aikin hajji ba to wannan kuma za a zo matsala ne na hada salloli guda biyu saboda lalura kamar ruwa wanda ta alittafai na fito da muke karanta irin su adami da sauransu da akwai wannan dalilin ruwa ko ta ko duhu ne tsanani idan aka zo wato za a iya hada salloli guda biyu na magariba da isha ga wanda suke ganin jam'ar taklim kenan tunda mas'ala ce wadda aka yi saɓani a cikin ta sosai wasu ba sa ganin jam'u taqdim ga baki daya shi yasa Imam shaukani rahmatullahi ta'ala alai yayi dogon bayani a wannan mas'ala a littafin Sanairul Awtar eh, akwai wanda ba sa ganin dan takrim hatta cikin wasu malamai da muka yi karatu wurin su irin da Sheikh wani babban malamin hadisi na duniya baya baya yana ya fi karkatar da wannan ra'ayin baya ganin dan takrim cewa a gaggauto da sallar isha'i a yi ta kafin lokacin ta saboda wai lalurorin nan na ruwa da sauransu da cikin dalilan da suke kafawa ai Allah ya ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta kowace sallah tana da lokacin da Allah ya sanya mata aka ce ta ya za ku yi da hadisan da suka tabbata suka ce dukkan hadisan da suka tabbata kan jam'ar taklif a gaskiya akwai ma'alulai ne wato akwai rauni cikinsu wato ba kasa'an ingantattu ba ne to saboda haka ya uwa ah, haka arwato ah, daga sa'id ibn zubair ah, rahmatullahi ta'ala alai babban tabi wanda alhajjaj ibn yusuf ya kashe shi wanda yana ɗaya daga cikin dalilan da wasu malamai ire irin su al-imamun laka'i dukkan sun kawo wanda suka suka wato fasikanci suka suka ce suka ce alhajjaj ibn yusuf wato fasiki ne saboda me manyan wato tabi'ai bayan Allah da ya fita shi a lokacinsa kuma Allah ya hana shi a shiga da makami a cikin harami amma kuma Haddad Yusuf ya shigar da makami a cikin harami to daga cikin waɗanda ya kashe bayan Allah akwai Sa'id ibn Jubair a Sa'id ibn Jubair yake cewa aqadna ma ibn Umar hatta ataina jama'an mun taho da abdullahi ibn Umar har sai da muka zo jama'an jama'an tsaye daga cikin sunayen Muzdalifa أي المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف وقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم to yake cewa sayyid ibn jubair yake cewa mun tafi tare da abdullahi ibn umar har sai da muka je muzdalifa sai ya haɗa salloli guda biyu na magriba da sha'i da ikama guda ɗaya da ya masu ikama guda ɗaya sai yake cewa haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aikata to kun gare shi Ibn umar wato wannan ra'ayinsa ne shi yasa al-imam muslim ya fidda wato wannan hadisi a cikin al-jami'u sahih nasa a takaice ya uwa malamai sun fidda wato fa'idodi a ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta kaɗan daga shi ne aljamu bai na magarba da sha jam'u tasiri jam'in da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi na magariba da sha'i jam'i ne na ta'akhir ba wai jam'u taqdim ba ya jinkirta magariba ne wato ya tsakanta magariba ne dab da lokacin wato al'isha'i ba wai ya gaggauto da isha'i ba ne ina fata an gane sannan da kiran sallah ɗaya a hadisin farko da kuma ikamomi guda biyu fa'ida na biyu shine ya sallaci magariba da isha'i a musdalifa jam'i na ta'khir ɗin da ikamomi guda biyu sannan ba tare da wato kiran sallah ba shine hadisi abdullahi ibn umar abin da ya nuna mana wanda ya zo cikin a ah, sahih muslim da sunan abi dawud sai fa'ida na uku hadisi abdullahi ibn mas'ud shine ya hada sallolin guda biyu ya sallace su da kiran sallah biyu sannan kuma da ikamomi guda biyu amma dai zance mafi inganci shine ra'ayin farko na hadisin jabir Allah ya kara musu yadda ga baki ɗayansu a za mu ƙara hadisi ko lokaci yayin sallah za mu iya karawa wato? na'am al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullahi ta'ala alai Allah ya kara masa yadda ya ce an umar an karɓo daga umar wa aisha radiyallahu ta'ala anhu ma da aisha Allah ya kara musu yadda kala sun ce wato wannan alif din na mutum biyu ne kwala su biyu sun ce inda mutum ɗaya ne ya roƙi hadisin za a ce kwala wato kala su biyu sun ce kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lalle za Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce inna bilal <clears throat> lalle bilal <clears throat> yu'adhdhinu bilaylin yana kiran sallah da daddare riwaya ta zo a cikin sahih al-bukhari ta bayyana abin da ake nufi Abin da ake nufi da daddare shine wato kafin fitowa alfijiri ba wai irin karfe biyu na dare ba kada wani mai jira mai kiran sallah ya tashi ya kira kiran sallan farko karfe biyu ko karfe uku ba abinda ake nufi ba kenan bilal yana kiran sallah da zai wato kafin mai fitowa alfijiri amma babu tazara mai yawa tsakanin kiran sallan farko na fitowa alfijiri da wanda bilal yake na farko kuma shi bilal ya kasance yana kiran sallah ne a ina a madinatul munawwara babu cin karo tsakaninsa da hadisin abu mahzura wanda muka karanta <clears throat> wanda yake cewa ya kasance shi yake kiran sallan farko a haram abu mahzura ina ne yake kiran sallah a makkatul mukarrama kiran sallan farko na alfijiri na asubahi shi kuma bilal ibn abi rabah ya kasance yana kiran sallan farko a madina ne a makkatul mukarrama ba ah, to ya kasance yana kiran sallah da dare fa kulu washrabu idan ya kira sallah da fa da kiran sallan sa sai ku ci ku sha hatta yunadi ibn ummi maktum har sai abdullahi ibn ummi maktum ya kira sallah ibn ummi maktum zance mafi inganci shine abdullahi wasu malamai sun ce am sunansa amma dai abinda malamai suka rinjar sunansa shine abdullahi shine kuma aka sau sanadiyansa ne aka saukar da abasa wa tawalla an ja'ahu al'a'ma wa ma au ya yazakka <clears throat> aw yazakkaru fatanfa'ahu dhikra kowa ya san dalilin saukan waɗannan ayoyi waɗanda suka zo uh, farkon ayoyi uh, da suka sauka wato na suratu abasa kowa ya san sabbin nuzul nasu to shi wannan abdullahi ibn ummi maktum da Allah ya bada labarin sa <clears throat> cewa an ja a ja'ahu shi ne dai anan shine yake kiran sallah na biyu lokacin wa lokacin annabi Muhammad <clears throat> sallallahu alaihi wa alihi wasallam <clears throat> to wannan na hadisin ya tsaya karin nan wa kana rajulan a'ma ya kasance mutum ne makaho wanda baya gani la yunadi baya kiran sallah hatta yuqalu lahu aw hatta yuqala lahu hatta yuqalu har sai an ce masa asbahta asbahta wato lokacin alfijiri ya shigo lokacin alfijiri ya shigo ka tashi ka yi me ka kira sallar fitowa alfijiri Tunda da shi ya kasance yana kiran sallar menene fitowa alfijiri ina fata ana tare da ne mutafak alaihi wannan <clears throat> hadisin almamul bukhari da almamul musulun su fi da shi wa fi akirihi idirajun ƙarshen nan wa kana radun wannan ba magana annabi ba ne maganan wanene ne shi ne aka yi saɓani <clears throat> zancen farko magana a abdullahi ibn umar ne zance na biyu maganan zuhuri ne al-imam zuhuri ina fata wadi wal mudarajat fil hadith ma atat min ba'd al-fadhi ruwat ittasala kamar yadda al-imam ya ce yace shine a samu wasu lafuzza an kara su domin su yi bayanin hadisi amma wannan lafuzan ba magana annabi bane sallallahu alaihi wa wa sallam wato kamar waɗannan lafuza ɗin kenan wannan zance mafi inganci a ba lafazan annabi bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya uwa mun yi bayani a katin da ya gabata dangane da wane ne matsalar a taswi idan ake a taswi shine fadan asalata salatu khairun minan nau cewa a kiran sallar farko ake yi ko a kiran sallar na biyu malamai sun yi saɓani mai tsawo a wannan matsala wanda ba zan mance ba shekarun da suka wuce a ƙasar saudiya a har ya kasance wasu malamai ma an kukulle su saboda mai saboda wannan matsala wasu kuma an kore su da dai sauransu saboda sun ba da fatawan cewa wato kiran sallah a salatu khairun minan nom ana yin ta ne a kiran sallah na farko ba na biyu ba su kuma jamhurin malaman saudiya abinda suka tafi a kai shine a salatu khairun minan nan ana yin ta ne a kiran sallah na biyu ba na farko ba <clears throat> tun daga su bin ba su shek salihu da usaimin da sauransu to ya yan uwa abinda ke faruwa lokacin da su bin ba su yi rayuwa hakika sun samu matsayi sosai a wajen hukuma wanda duk wanda ya zo da wata fatawa in ta saba ma nasu to in ba sa'a ba a gwamnatancin ila wato zai iya fuskantar matsala shi yasa hatta babban malamin hadisi Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi ta'ala alai ya san ce malami ne muhaddisi malamin hadisi sosai su kuma su shek bin bas, duk da suna da ilimi sosai akan hadisi amma sun fi karfi a bangaren aqida da fiqh wasu kai karfin shek nasiru albani ba a ɓangaren ɓangaren hadisi to da aka zo matsalar niƙari <clears throat> dukkan suna ganin niƙari wajibi ne shi kuma shek nasiru dina albani ya ce a iya ilimin da allah ya bashi gaskiya niƙari ba wajibi ba ne mustahabbi ne ana son mace ta sa amma dai sawan shi ya fi wasu daga cikin malaman sun ce sun suna aikin hajji sun ga shek nasiruddin albani ya zo da matansa kuma suna saye da nikali saboda fatawa ta ilimi mutum zai bada ne gwargwadon ne inda iliminsa ya kai to wannan yana cikin matsalolin lokacin da ya samu saɓani tsakanin sadawa da su bin ba wato manyan malamai wanda hukuma take ji da su na ƙasan saudiya da kuma wasu malamai suka ce hatta akwai hasada ta malamai ta shiga saboda lokacin yana jami'atul islamiyya ta madinatul munawwara manyan talibai suna zuwa wurinsa suna neman ilimin eh, wato suna karatu to kamar yadda kuka sani yayi nutso sosai wajen tad'ifi da tashih yace wannan hadisi ingantacce ne wannan hadisin mai rauni ne to idan ana lectures a cikin jami'a idan malami ya kawo hadisi sai ɗalibi ya tsaga hannu ya ce wannan hadisin da ka kawo ai sheikh albani ya ce mai rauni ne don me za ka kawo shi <laughs> ah, sai sauran malamai abin ya ba su mama wani albani albani da muke rayuwa da shi ma laktara ne kamar mu ma laktara su ce na'am shi fa ya ce wannan hadisi mai rauni ne sai wasu malamai sai kamar ɗalibai suna masu izgiranci ko rashin kunya ya za a ce mutumin da su suna tare da shi duka lakcarori ne kuma za su zo in suka kawo hadisi ɗalibai su dinga cewa hadisan duka suna da rauni albani ya rauna nasu to malamai suka ce lokacin da aka ba da hutu <clears throat> da aka tafi hutu kun san idan aka aka aka ba da hutu da malamai wanda ba ɗan kasa ba suna komawa ƙasashensu lokacin da ya koma kowa ya koma garinsa albani hutu ya kare da hutu ya kare sai albani ya taho zai dawo wato saudiya nan madina jami'atul islamiyya domin ci gaba da aikinsa yana zuwa airport aka duba a abin nan ɗinsa international passport sai aka ce ya sheikh ai an ma kurujin nihai wato a passport ɗin ka rubuta ba ka ba komawa saudiya abin ban mamaki an haɗa kai lokacin da ne da immigration shi bai sani ba maimako a rubuta masa alkhuruj wal auda ma'ana zai je ya dawo ko sai aka mai fita na gaba ɗaya ba dawowa to a lokacin sai bincike me ya faru sai aka mai bayani gaskiya abubuwan da ke faruwa takon sakon da yake samu tsakaninsa da malamai dai da sauransu to amma malaka ce hatta hadda hasada ta malamai ta ta yi ne wato ta taba shi to da karshe ya koma urdun urdun ina yake jordan yayi karshen dai rayuwarsa yayi ta a urdun ne jordan a can ya rasu akwai wani muna tare da shi ya ce man ya sha kai masa ziyara a cikin urdun jordan ɗin yake ce ma idan ya je wurinsa a jonan babu abin da yake samu in ba da tattafai ba kuma baya magana maganarsa shine kana da wata tambaya na ilimi ka tambaya in babu sai ya shiru sai ce shi bai iya fira na duniya ba kuma a babban mamaki irin mutane ma ga maganin mutane ba su ma san shi ba a lokacin a ɓoye ki amma juhudin da ya yi ayyukan da ya yi sai bayan ya mutu ya yi Allah ya watsa wannan jihudin wannan yana nuna ikhlasin mutum yana nuna ikhlasin mutum to da haka albani rahmatullahi ta'ala alai amma daga baya kuma an ba shi izinin ya zo ya aikin hajji ya dinga fita hatta wasu malamai namu da suka haɗu da shi a nan wato aikin bayan ya dawo aikin hajji amma ba wai lokacin da yake lakcarin ba a jami'atul islamiyya to shi yana cin wanda ya sa'a masu bin bas akan matsalar kiran sallan nan yana ganin a salatu khairun minan nan a kiran sallan farko ne kuma yana da dalilai da ya dogara da su daga cikin akwai hadisin da ya inganta shi wanda ya zo cikin sunan ibnu majah lokacin bilal ya zo ya sanar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana so ya faɗa masa lokacin sallar ya yayi sai ya samu annabi wato yana bacci daga nan sai ya ce as-salatu khairun na nawm aka ce dama annabi ya sanar da bilal wannan lafuzza to sai bilal wato sai malamai suka ce shi ya kasance yana faɗan wannan a lokacin annabi kuma albani inganta wannan wato riwaya to kun ga idan muka ɗau wannan ai bilal shi yake kiran kiran sallan farko to shi yake faɗa a salatu khairun minan nawm to kun ga a kiran sallan farko kenan banda ta'alil da dalilai da dama da malamai suka kafa kuma hikiman cewa salatu khairun minan ai da mutane ne akan kada su yi mai bacci ya tashi wanda yake sallan dare kuma wato zai iya hutawa ya shirya sallan asubahi kamar yadda hadisi ya tabbata na haka dan na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda duka jama'a tsoron coci in banda al-imam at-tirmidhi amma sauran da dama daga cikin malamai su bin batsin su shek da usaimin da dai sauransu su sirrin jayar da cewa a salatu khairu minan nawm a kiran sallah na biyu ne cewa Abdullahi ibn ummi maksumin shi yake faɗan wannan a lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka ce to ta ya za a yi ku yi wato da hadisin da aka ce ana faɗan a salatu khairu minan nawm a kiran sallan farko ne <clears throat> suka ce ai ana nufin kiran sallar farko na fitowa alfijir kiran sallah na biyu abinda ake nufi da kiran sallah na biyu ita ce iqama tunda an samu ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kira iqama matsayin kiran sallah baina kulli azanaini al as haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗa wato tsakanin kiran sallah na biyu kenan da kuma iqama sai annabi ya kira ikama wato al'azanai to saboda haka ya yan uwa malamai a gaggauce tun da lokaci ya yi na sallah sun fi fa'idodi masu ɗin yawa ƙarƙashin wato wannan hadisi da muka karanta shine kaɗan daga ciki wato istihbabin sahur ana so a dinga yin mai wato sahur idan mutum zai azumi tunda dalilin wannan hadisin an ce ne ya ku masu yin azumi idan kuka ji kiran sallan bilal kada wannan kiran sallan ya hana ku ne ya hana ku cin abinci ku dinga ci ku sha kuma duk abin da yake bai halasta ba ga mai azumi za ku iya yi amma idan kiran an kira sallah idan kuka ji ibn ummi maktum ya kira sallah to ku daina cin abinci dalili kenan to kun ga wannan yake nuna cewa duk wanda zai yi sahur dama hadisi eh, zai azumi hadisi sun zo da dama ta saharu fa inna fi sahuri albaraka wato in za ku yi azumi ku dinga yin sahur saboda a cikin yin sahur din na akwai albarka kuma sunna ne wanda kawai yin sahur din na abincin da mutum zai ci zai samu ladan wannan sunna wanda kuma wato ƙarfi da zai samu a wannan yini nasa fa'ida na duda malamai suka fidda shine yana halasta wato a ɗauki masu kiran sallah fiye da mutum ɗaya a masallaci ɗaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana da masu kira masa sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana da bilal ibn rabah yana kira masa sallah haka abdullah ibn ummi maktum yana kira masa sallah haka abu mahzura ya kasance yana kira masa sallah yana kira sallah a lokacin annabi haka sa'ad al-qurazi haka ziyad ibn al-harith waɗannan limamai guda nawa guda biyar dukkan na annabi ne sallallahu alaihi wa sallam wato sun kasance suna kira wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sallah to babu laifi a masallaci ya kasance muna da ladanai guda nawa guda biyu guda uku guda hudu guda biyar in wannan ladanin baya nan wannan ya kira in wannan bai nan wannan ya kira tunda annabi yana da ladanai guda ɗaya har wajen guda biyar sai fa'ida na gaba da malamai suka fita ga cikin wannan hadisin shine halaccin ci da sha har zuwa lokacin fitowa alfijiri ana akwai wata matsala mai girma ya ‘yan uwa shine malamai suka ce yana halatta har mutum ya ci wasu daga cikin malamai ya ci ya sha ko da alfijiri ya fito <laughs> idan yana sahur misali kai ne kake sahur sai aka kira sallah na biyu baka gama cin abinci ba to ko da alfijir ya fito yana halarta mutum ya ci gaba da cin abincin shi ya karasa cin abincin shi ya karasa sha kada ku ce na zo da sabon addini <laughs> ina fata wabe wannan magana ne na dama daga cikin malamai ma'abuta ilimi me dalilin ku suka ce ai an ce lokacin da ibnu ummi maktum zai kira sallan fitowa alfijiri makaho ne baya gani sai alfijiri ya fito za a zo a ce masa alfijiri ya fito a ce asbahta asbahta ma'ana asbahta alfijiri ya fito alfijiri ya fito za ka iya kiran sallah lokacin da zai fara kiran sallah ai alfijiri ya riga ya ne ya riga ya fito a lokacin kuma kashin ya kira sallah akwai wanda suka ci abinci ina fata an gane wannan ra'ayin farko kenan na malamai masu ganin halaccin haka wanda suke ganin rashin halaccin haka shine suka ce a'a a nan ana sanar da ibn ummi maktum kafin alfijiri ya fito ne idan ya kusa fitowa sai a zo a ce masa alfijiri ya kusa fitowa ka tashi ka yi ne ka kira sallah wannan ra'ayi ne muke ne. amma ya ɗan uwa falasatul qawl shine samari na wannan matsala shine idan abin sha ne ya kasance ana kiran mutum yana cin shan ruwa ko yana shan wani jus ko makamancin haka sai ya ji ana ana kiran sallah na yi to wannan gaskiya jamhurin malamai sun ce babu laifi zai iya karasa wannan abin sha nasa harife sun zo da dama hatta a cikin suna abu dawo harife sun zo har kuma su bin ba sun ba da wannan fatawoyin amma ya kasance abin shan yana a hannun a hannun mutum idan misali yana haka ne bai riƙe shi ba to zai ƙarasa ba amma idan yana cikin sha sai ya ji ana kiran sallah to anan zai iya ne zai iya ƙarasa shan wannan ruwa nasa dai a abinci bai zo ba in banda wanda suke riko da wannan harifin wanda suke ganin da ci da sha ko da alfijiri ya fito mutum zai iya ƙarasa za a ƙarasa ci ko sha na yi rayuwa a matakin wato marhalar jami'a na jami'a na digiri da wani ɗan ƙasar murtaniya ibrahim shi da wannan yake riko za mu zo mu yi sahur kowa ya daina cin abinci <laughs> shi ya yi cin abincinsa shi kuma da wannan hujjan ya dogara me ya dalilin ka ya ce ai akwai hadisi sai ya janyo wannan hadisin da wasu daga cikin ma wato dalilai wanda ya kasance yana kafa mana hujja da su ina fatawa yake cewa kuma a ƙasar murtaniya da dama akwai malamai wanda suke ba da wannan fasawa so a fa'ida na gaba da malamai suka fidda shi ne halattin makaho ya kira sallah babu laifi a tsaye da makaho a sanya a cikin ladanai a zaɓi makaho ya kasance cikin masu kiran sallah amma idan yana da wanda zai zo idan da mai bayani ko kuma agogo kamar yanzu yawa wannan zamanin akwai agogo wanda ake saita shi lokacin kiran sallah idan ya yi zai kira to babu laifi makaho ya kasance yana cikin ladanai fa'ida na gaba <clears throat> shine da malamin su fidda shine wajen riwaya ana itima za a itimadi da sauti kamar yadda wato ibn ummi maktum ya kasance yana itimadi da sauti za a zo a ce a ba shi labari ga shi lokacin kiran sallah yayi kuma ya tashi ya kira sallah kuma ka itimadi da waɗannan riwayoyi da wannan hadisi na nasa wanda a hadisin wato wanda ciki an kawo eh, magana a kansa fa'ida na gaba <clears throat> da malamai suka fi da ƙarshen wannan hadisi shine idan mutum yana da tawaya misali gurgu ne ko makaho eh, wani abu ya faru shi ya aikata aka zo ana bayanin mutum babu laifi a ce wannan gurgun ko wannan makaho kamar yadda aka ambaci ibn ummi maktum ana aka ce wa kana rajulan a'ma ya kasance mutum ne wato makahu wanda baya gani haka in gurgu ne shi ma haka za a iya cewa gurgu ne babu laifi fa'ida na gaba shine kuma maza suke kiran sallah a ga sabon cefi inganci mata ba sa kiran sallah wato kiran sallah wannan abu ne wanda yake banta gawa ga maza abu na <clears throat> na biyar da malamai suka fi abu na bakwai ko na takwas da malamai wato suka shi ne babu laifi a danganta mutum ga mahaifiyarsa idan ya kasance an fi saninsa da mahaifiyar kun ga shi abdullahi ibn ummi maktum wato za a iya kiran mutum mai maka a dinga ce masa zaid ibn muhammad ko a ce zaid misali mai wani suna kada wasu ɗau wannan zaid misali a ce zaid misali ko a ce zaid ibnu abdullah to idan an fi saninsa da mahaifiyarsa za a iya cewa zaid misali ibnu zainab ko ibnu jamila ko ibnu aisha ina fata ana tare da ni wannan malamai sun ce babu laifi sai fa'ida na ƙarshe da malamai suka fi da ƙarƙashin wannan hadisi shine muta malamai suna halasta ci da sha ga wanda yake sahur idan yana kokwantan wato alfijiri ya fito ko bai fito ba babu laifi idan yana cin wani abu ya ƙara cin abin da yake ci ko abin da yake sha saboda yanayin lokaci ina ga za mu kira nan muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya sa mu abin da na kuma albarka kuma ya sa ga muna tafsir gare shi abin da muke kuskure muna roƙo ka gafarta mana bayan kiran sallah <clears throat> sai a ah, masu tambayoyi sai mu an tambayoyinsu